jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. a yau 21 ga watan Yuli na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan illolin shakar hayaki musamman ma a lokacin girki da itace. masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa a Ghana ya jiyo mana ta bakin jama'a da hukumomi sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya kasar Ghana domin jin tattaunawar wakilin sashen Hausa Hamsa Adams da jama'a akan wannan batu. Wani rahoton da hukumar da ke kula da harkar kiwon lafiyan jama'a nan kasar Ghana ta fitar a baya-bayan nan na cewa akalla mutum dubu ɗari bakwai ke rasa rayukansu a kowace shekara a kasar Ghana. sakamakon shakar hayaki yayin da suke da kuwa abinda mai magana da yawon hukumar gilbertini ankara ya ce akwai damuwa sosai sabida ba masu hasa wuta kadai wannan al'amarin ke cutar da su ba har da ma waɗanda ke nisa sabida hayakin na ba da gudunmawa gurin gurbata yanayi sai dai a nan kuma sai a kasar ghana akwai hanyoyi da dama da wasu al'umma ke bi gurin gurbata yanayi tare da cutar da kansu amma ko yawancinsu ba su da masaniya a kan haka na isa wata unguwa mai suna majema a babbar matsugunin al'umman zango na jihar ashanti a inda al'umman wannan unguwa suka koka kan yadda fitar da hayaki mai guba da ake yi a unguwarsu ke cutar da su abinda suka ce sun koka har sun gaji amma ko gwamnati bata magance musu wannan matsala ba ga dai yadda tattaunawarmu ya kasance da al'umma na wannan unguwa sunana abdulkarim ina unguwar magema eh, kusa da hanyar girgin na to wani lokaci na je hostel daga tsarin makro na shi mai kira muka kaji ainihin asibitin o oh, shi na je lokaci da na je shi ban je darin body na ka gane shi na je hostel da ke a check na gani to da aka check na ka ce wannan shan sigari na ta ni ban shan sigari inda ta ban taba shan sigari ba sai nake to akwai kasar unguwanmu na ana kona abin ga su kofa da su abin ga wajen sare unguwanmu na ce eh, hayakin na ina na damu har wani lokaci mun yi fada saboda wannan abu amma still suna nan suna konawa da aka yi fadan me ya faru da aka fadan ya tashi ba wasa ba har waransu sun ji ciwo kuma an kama waransu a gara haka har muka yi bincike ka yi har aka zo aka saki wajen su suka mutu eh, har aka yi kuma aka zo aka saki magana amma sai suna nan suna konawa shi sa har yanzu unguwan kake eh unguwan nake bi ma'ana kana ci gaba da shakan wannan hayaki eh, na cikin shakan shakan hayakin na nawa sai nawa ba su bari ba kuma mun sai kuma muna nan muna shakawa bisa eh, kun tuntubi gwamnati lokacin tuntubi gwamnati me da gwamnati ya faɗa kai to gwamnati tun lokacin muka yi abin sai suka ce sun kawo musu abin wani gwangwani suna konawa tun da aka yi abin har yau ba su kawo komi ba kuma ba su kuma sai muna komi kuma ba ka gane yi muna cin gaban shan abin a hayakin yanzu aka kawo mutane da yawa ya bari sun ce saboda wannan hayaki sunana muhammad habibullah daga unguwar majima tukan hadiri ta sau da biyu kuma ina kiwon shanu Eh, mun samu labarin kuna fuskantar matsala na gurbataccen hayaki da eh, a wannan unguwa wani ƙarin bayani za ka yi mana wani irin illa wannan ainihin hayakin yake ma ainihin gangan jikin wallahi gaskiya ne abin da ya zama mana matsala sosai kuma abin ya fi karfin mu sosai sosai sosai abin ya muna illa da mu karan kanmu da iyayenmu da 'ya'yanmu da iyalanmu duka ya muna illa wasu ma yanzu hakan ga sun rasa rayuwarsu ma sarki mai unguwa wanda aka fi sani da baraje wallahi hayakin na yi sanadin zuwan salahira kowa ya sani cikin unguwan ga akon daji akon fuljan shi mawurin ayan shi sai kuma ko rafa mu malam amadu wanda aka fi sani da amadu ligidi shi kuma haka nan ya kwanta d4 aka ce hayaki ya ci d4 na babbar majinatan koyarwa ta ce titin hospital kenan ko ba kwarai da gaske kwarai da gaske sa'idin kuma akwai kanina da ake cimma usman manura iyalansa ta je haifu aka ce tana shan tabar wiwi da ainihin sauransu kuma ba ta irin wannan rayuwan ba akwai don wana kuma kuma duka sakamakon wannan hayaki ne ko hayaki suna kona kwafa suna kona ainihin gwangwani na yasunan shi tv in sun cire amfanin da ke ciki da fringe shi su tara shi kusurwa kusurwa cikin dare sai su banka mai wuta. Na fahimce ka dare ne suke ainihin banka ma waɗannan kayayyaki ga baki daya wuta ko? sai suna bankawa kusurwa kusurwan sosai amma da rana ma ko kuma marance sukan sa yasunan shi kadan kadan wanda dai ainihin hankali bai karkata ka amma mai muna illan sosai cikin dare suke banka muna karfe ɗaya zuwa karfe biyu na dare kullum ne cikin dare saboda ni na aiki da adidita da daddare wani biyan komo karfe biyu na dare wani biyan komo karfe uku na dare rana rana ne ban biyowa cikin hayakin shigo gidanmu wallahi wallahi wallahi hadda ubangiji da rike sama kullum suna samun hayakin ba sun bari ba ne eh sosai yanzu dai muke kama shawara mu je wurin ainihin gwamnati ya taimaka mana kan wannan al'amari da ke cimna tuwa kwarya to su makotanku eh, da suke fidda wannan eh, hayakin eh, kun taba tunkarar su na bukatan kushin a iya a zama a teburi na shawarwari domin ganin an samar da wani mafita kan wani matsala. sai ma a baya ma yin wannan zaman ma ya fi so nawa ma ya fi so kam mun zauna zama ya fi so nawa cikin majima ba abin ya ci tura ya ci tura an kasa magance muna wannan lamari an kasa magance muna ce da aka yi bala'i ma aka yi sarar rayuka ma kamar guda hudu wasu suka jirkata har yau akwai tumbunan ma jikinsu. su na fahimce ka wannan al'amari ya haifar da rikici har aka yi sanadiyan eh, hakan ya sanadiyar mutuwar kwarai da gaske kwarai da gaske shi ya kawo wannan al'amari shine kumul aba'is dangane da ainihin wannan tashin hankali dare banka muna hayaki suke yi sosai sosai ba irin na wasa ba wallahi tallahi kullum kuma suna yi ba su bari ba ba su bari ba wallahi na malam na gode barin zo wurin ka alhaji eh, kai kuma wannan unguwa kake da zama nan nan aka hene nan na tashi ya eh, sunanka suna Shafi'u sa'idu a shafiu sa'idu ina son da kai mini karin bayani ne kai zatin kanka wani irin illa wannan hayaki yake maganga ni dai ban je likita ba balantana in san illan da ya bani amma ana, akwai wani ɗana ana ce mai usman ya ɗan yayana ya je likita shi da matan shi ta je haihuwa to an ce kamar tana shan sigari to ita kuma ko man kishi na san tana kunnawa gida ma ba ta shan sigari ba ta kun komi kuma sanadiyan a yakin gani akwai sarkinmu mai unguwa uku alhaji labaran chairman shi kuma sanadiyan a yakin gai rasa rayuwan shi akwai mu musaharatu gidan bisan gana yarbawa a nan ita kuma ta ma makance sanadiyan yakin ga kuma sanadiyan yakin ga ta koma ga lahira ka gane ko to abin da ya sa kenan kaga mun tashi kan ayakin ba wani mutumin gwamnatin da bai zo minti nan ga majeman mun gaba kowa ya zo kuma ran da suka zo ma aka suka ririke an su da da kice suka ririke suka kaso an police guda na ce mana kamu yadda kamu yadda to sanadiyan kamu yadda nan ne ga kamar wadanga manyan nan sun kasa magance muna ya zama bala'i muka yi an rayuka hudu suka mutu mu da su ko alhaji ya faɗi mana sunan shi eh, sunana zaidu ahmed malam zaidu ahmad eh, a wannan unguwa kake wani irin illa eh, wannan hayaki da ake fitarwa yake yi ma ainihin kai zatin kanka illa nan dai shi ne guda guda nan dai muna shakan hayakin don ba mu san kan da za mu yi ba kakan ko yanzu taimako muke neman taimako a taimaka a taimaka muna mun yi mun yi mun gaji da kula da mu shi yasa ma mun sa ido ne muna kallo abin da Allah zai yi duwa fire service suna saukowa mota nan suna kaiwa kamar an je ce dai mutanen na zuwa ne a sa wutan kuma ban ga wani action da suka te suka yi gashi nan sun shiga sun wani action sun gwada zafi su kamar tirade ko fodis a ce gashi sun gwada dai wani alaman mutane san kamar lalle ido ya yi ja amma babu wai za ka wani mashin wani suka dai shirya muna dai kawai na harka na siyasa kawai shakan iskan da muke shaka nan in dai kana son ka auna ka gani da ka zo in kana nan iskan nan daban ne iskan can waje shi kuma daban ne shi kan da ka shaki ma kana sanin ma kamar ka sa ka zo ka gamu da wuri mai kyau amma da ka shigo nan ganga yanayi sai komi ya sake maka duba ya mu da yaran mu fito wallahi tuwari yanzu haka da kaina ma ina tuwari ni da kaina haka da nake sai ba jiki na kenan mu tuwari nake yi sosai ga yaran mu muka haifi ina yin fito wani sa'idin in fito masa da ka fito nan ka duba falalin ga za ga wurin ya kusum kuma mai shin ya sa mai shi kuma ya sa shi ya gudu shi bar mai shi sa hayakin shi ya bar wurin saboda ya za fahimci kamar yanzu dai ba su amin wala Allah wani ya ya bullo su ya rigima sha da ya sa wutar shi ya bar wurin shi yasa kai kuma wani idan ka ka iya ne ka dibo ruwa ka kashe ko ka tura sharan nan ka saka falle da Allah kai sa ruwa ya ya kashe maka shi amma ba haka ba ba shi ba wallahi shi iskan da muke zukan nan ba iska ne na kware ba kuma da unguwan ba haka yake ba da za ka ka je ainihin nusa bima na sabon unguwa wallahi zukan iskan da kake daban ne da ainihin yanayin unguwan mu kuma haka da ba haka yake ba da za ka ga shiga ainihin cikin dakunan mu za ka ga labulen mu yayi baki kirim fanka mu duka yi baki kirim me ka wannan hayakin da suke kona mana ne kullum yanzu aka kana face ka tashi da safe ka tattwari ka tattwari kai da iyalanka me ke kawo wannan mafari yanzu aka akwai yan uwana na jini wanda muke iya mata da su wala sun rasa cikin wannan unguwan ban da buga sunansu ne sun rasa rayuwansu amma saboda irin wannan lamari no ne wallahi tallahi amma muna neman gudunmuwa wurin gwamnati an yaudare ma ka ce za ka ainihi wani mashin da zai tanar ka kofan bai fi da hayaki bai cuta mun yi mun abin ya cutura tura har yau mu ga wannan abin ba yasa mu dai muna neman gudunmuwa wurin gwamnati saboda Allah da annabi ya sa muna hannu eh, sunana Alhaji Salu na nan ga majema kuma duk wayanda ke sa hayakin nan fa ba nan suke kwana ba da me shi ya sa shi tafi da me shi ya sa shi ya tafi ko in dare ya shi ya ce kai da kake kwana nan kai ke samun wayannan illolin so si ainihin kukan da muke kai ma gwamnati da ku kuma journalist 'yan gidan rediyo da kuke aiki da gaskiyanku da yanayin ku. A tausaya ma talaka. Na ji tausayi ɗayana. Na ji tausayi 'ya'na. To ya aka dan auri me ya faru? Wallahi shugaban ni kutuna. Rabana ya yi jamnai kuka akan busa haƙin tallata, Allah ba za ya bar kowa ba. An yi shekaru sun shuɗe an yi wahalar fetur da, amman fetur ya yi tsada. kanan zuri ya yi tsada da na ga layin mota na dakata ne kallo babu motar soja ba motar dan sanda ko daya ba ta ciyama ba motar wani sarki sai dai motar talaka. daga kabu kabu sai dai taksi su ne motar talaka. su ne motocin na tallaka ranke ne ji tausayi 'ya'yana na ji tausayin ƴaƴana ajilo inda ma na yi kuka na al'ajau na kwalla sai da na ta yi asibiti na gama ta zaune tun asuba sun zauna kuma matan ga goyo wani goyon ga kyanda wani ciwon kunne wani ko haƙorin shi zai buto yana mura sai da na kalli yawansu na ga babu matar sarki ba matar 'yan sanda gashi babu matar soja ko ta kan siloli babu sai dai matar talaka. Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga Hamza Adams ya sake dawowa a tattaunawar su da mai martaba mai anguwa uku a anguwar majima a kan matakin da suka ɗauka. To sai dai na tuntubi mai martaba mai unguwa uku wanda ke jan akala tafiyan al'umma na wannan unguwa ta majema. ga dai bayanai da ya mini bisa matakai da suke ɗauka. Ni ne sarki mai unguwa uku Alhaji Muhammad Awal Muhammad. Haka ne dangane da unguwanninmu nan. matsalolin da muke addaba shine hayaki da ke damun wurarenmu nan baki daya abin yana damun don ya kai wani lokaci da sarkin da na gaji ya ji hospital yana zuwa hospital yana zuwa hospital suka ce mai hayaki shi ya sa mai wannan ciwo to ana dai fama ana fama har muka ce to tun da ma an samu abin da ya sa mai ciwo haka ashe muna kyautar ya samu lafiya to wannan hayakin nan shi ya kai har zuwa a kiyama sa'adin nan kuma akwai wadda ita kuma hayakin ya addabi ta aka kai ta hospital aka ce hayakin ne ita kuma ta koma ga Allah sa'adin nan na biyu akwai limamin shi kuma da yaje hospital aka tambaye shi yana shan sigari ne ya ce a'a bai shan kuni yake shi bai cin kuni wanda dai abin da ake sha abinci da ruwa da menye amma dangane da wani abin shan abu haka sigari shi bai sha ba wani abin da yake sha shaka ce to amma hayaki na tare da shi to salin nan wannan ne ya kai mu muka tashi muna ta kwarkwar baya Allah ya taimake mu yanzu dai abin ya dan lafa yakin ya dan lafa don manyan sun tashi tsaye suka ga alama an ana sa hayakin nan wurin ya ya kai su ga wani halin da ba su so da wuce sa su da kansu sun matsa abin ya kwanta mai martaba ma jiya na samu zantawa da wasu al'umma na unguwan nan kuma dare na zo nan Eh, sun bayyana cewa har ila yau ana ci gaba da kona ainihin waɗannan wayoyi da robobi da dai sauransu yana ci gaba da addabansu. eh to haka nan ne amma ban sani ba ko daga bayan ga an shiga yi amma daga farkon nan dai da suka tashi tsaye manyan abin ya kwanta. Mun samu labarin an yi rikici ma har wasu sun mutu. Eh wannan dai haka ne. Eh, wasu matakai ne kuka ɗauka kun tunkari gwamnati eh, wani hanya ne ake ɗauka domin ganin an kawo karshen wannan matsala ga baki da kasancewa na cutar da ku. Haka ne mun jajjauna da manya-manyan gwamnati. Haka ne. Mansuwa kenan. MC Halidu. Shugaban gunduma kenan na farko. gunduma. Ma a lokacin nan ya yi ƙoƙari. Lokacin da fitina ya tashi. Yutsai yake damun mun yi magana da shi har ya ce ya tambaye ni. me nake bukata cikin wanga na ni ban bukatan komi sai dai mu zauna lafiya to gaskiya lokacin da ya kamanta mun zauna lafiya ba wani abu amma in wani abu ne ya taso sai dai daga bayan ga amma mun zauna lokacin ya tashi tsaye Allah ya taimake muka muka muka muka muka kashe wannan wutan nan to yanzu ga yanan mutane sun ce abin kuma ya fara akwai wasu matakai da yanzu haka kuke ɗauka. Eh, to yanzu ne muke zama mu san zama musan irin matakan ne da za mu ɗauka tun da akwai sabon mc muga abin da zai zai addabe mu sai mu tashi mu je mu ba shi labari ga abin da ke damun mu cikin unguwa. gwamnati dai ta bayyana cewa za ta samar da wani na'urar da zai ringa narka roba da waya ba tare da fitar da hayaki ba a tattaunawar da muka yi da ɗaya daga cikin jami'an gwamnati a baya-bayan nan amma yanzu da na tuntube su yayin da nike haɗa wannan rahoton ba su ce uffan ba tukuna sai dai ban tsaya nan ba na kuma leka masu gashi da suka hada da nama da kifi ga dai yadda tattaunawar mu ya kasance to farko dai aikin da muke muna babbaka muna fida kamar yadda ka faɗi akuyoyi da rago da shanu da farko dai muna yi dai da tayi ne eh, tayi na mota ku eh na mota ya kuke yin shi to muna sa wani mu kunna mu jibiya dabbobi mu ta babbake su muna juyawa har ya zo yayin da ake so amma daga baya da aka fahimci kamar cikin wannan tayin nan akwai matsala yana tare da abubuwa dama kafin kafin ka yi bayanin kun fahimta daga baya a cikin ku ko kai zatin kanka ka taba fuskantar matsala eh, sakamakon hayaki da kuke fitarwa wanda su kasance gurbatattun hayaki ne kwarai na an taba yi don Aron 86 sai da na kwanta hospital da na kwanta doktan ya tambaye ni wani na shan sigari na ce a ya tambaye ni me nake sha na ce ni ban shan komi to ina duban kamar wannan abin ne ne illan da ya gani kenan yake tare da ni ya min wannan bayani Eh, to daga nan kuma fa an samu wasu da su ma suka fuskanci matsaloli makamantan haka ko ma wasu sun rasa ransu sakamakon ciwo mai nasaba da hayaki da ya shige mishi. Eh an samu wayansu amma ba samu wanda da ya bar duniya ba. Da zama dai in aka kare haka balantana lokacin sallah in aka kare mutane sai sun kwanta hospital an sa musu ruwa kamar fiye da yadda ake zata. Na'am abin da ke kawo illan da yake kawo mu kuma kenan. To yanzu eh, wasu matakai ne kuka ɗauka na ga yanzu eh, makamashin iskar gas kuke amfani da su anan. Hey, eh, haka nan ne don saboda da aka bincika an ga kaman shi wannan tayin na yana da wani yana da wani illan da yake sama mutane shi sa aka hana mu kuma gasin dai alhamdulillah malam ko da ke na gana aiki da jan ido haka malam ko ka faɗi mana sunanka hamza gaskiya ne sunana muhammad m jallo Na Malam Muhammad M Jallo. Eh, ka taba cikin wannan sana'a ka fuskanci matsala sakamakon eh, babbake nama da ake yi na dabba. Eh gaskiya ne wato ni wani mutum ne mai aikin kai na, wato ni ban ainihin babbaka. Kaga fildin kowa da irin nashi aiki. Eh kaman ka je hospital ne shi ga dokta kaga wani yana aikin ciki ne wani kuma ta kai aha wani ta jiki duka to mu namu ne sara mu sara muke yi amma mu muna ba su su yi ina da yaran da nake ba jibila ne yaro na na bashi ya babbaka an ya kare ya fasa an ya wanke in ya kawo shi ni in sara change supply to kamar yaron ka haka ya taba kokawa kan matsala eh, sakamakon amfani da tayan mota da ake wurin kona eh, ainihin koko babbaka nama eh gaskiya sofa so gudu don yaro nan ya ce mini gaskiya shi lokacin da yake aikin tayin na ya fi mai gas shi haka ya gaya mini domin lokacin tayin ba mu sai mun sai high one CD. mu zo mu doki mu yi aikin kamar almost 2 million amma yanzu ba haka ne yanzu gas muke use mun sai gas 5 million nan zuwa marance shi kare wa shine maganan gaskiya inda ma kuka ne kwalla sai da na ta yi asibiti na gama ta zaune kin asuba sun zauna kuma matan ga goyo wani goyon ga kyanda wani ciwon kunne wani ko Kafin mu karkarar shirin namu bari mu lika filin kwalamar mu inda wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdulkarim yau Pioneer ta tattauna da bako da ta gayyato mana. yau a shirin na kwalama muna tare da hajiyar rama umar sanda inda za mu za ta gwada mana yadda ake dafa banku da miyan kubewa wannan abincin abincin gani ne salamu alaikum hajiya wa a'laiki salam wa rahmatullah don su ki gabatar min da kanki um, sunana hajiya rahma umar sanda to yanzu bangu da miyan kubewa eh. ya ake sarrafa shi me da me ya kamata mutum ya buƙaci kafin ya yi wannan abincin To um, abin da mutum zai bukata gurin uh, sarrafa abinci wato banku shine um, za ka samu masaranka ne ka jiƙa in misali kwana biyu haka ko kwana uku sai ka tsame ka je ka niƙa in ka niƙa ka dawo sai ka gyara shi ka mulmula shi kamar yadda ake najeriya ana ce mai kamu amma wannan ba za a tace ba sai ka aje ka gari ya waye zai yi tsami rogo kuma da ake gogawa nan gana akwai yadda ake sarrafa shi shi ma za ka gan shi fari ne kamar kamu to in ka samu misali shi na masaran kaɗan sai ka ɗiba na rogon kuma kaɗan sai ka gama sai ka dama ka tace shi ka ajiye ruwan zai ɗan kwanta sai ka tsiyaye sai ka ɗan sa gishiri ka ɗora saman wuta kana motsawa a hankali zaka ga yana haɗuwa kana motsawa a hankali yana haɗuwa zaka ga ya zo ya haɗu ya zama kaman tuwo to in ka ga ƙarfin shi ya yi maka sai kaɗan zuwa mai ruwa kaɗan ba da yawa ba sai kaɗan rufe saboda turuli ya ƙara nunar da shi in kuma kaga a'a yi maka ƙarfi da yawa to za ka zuba ruwan mai ɗan yawa kaɗan daidai yadda kake son taushin shi sai ka rufe bayan waɗansu mintuna kamar uku zuwa hudu sai ka buɗe ka ƙara tukawa in karfin ya yi sai ka fara kwashewa in karfin bai maka ba za ka kuma ƙara ruwan ka kuma sake rufewa dan minti uku sai ka buɗe ka ƙara tukawa za ka yi kullawa a leda ko kuma ka kwashe yadda ake kwashe tuwo a ƙwarya to ina jin banku kenan ya haɗu to miyan da ake cin banku da shi yana nan daban-daban kowane miya za ka iya cin bankun da shi hatta kuka ma za ka iya ci amma miyan da aka fi cin bankun da shi shine miyan kuɓewa shi ma zaka za ka tanadi kubewanka ka samu yalo wato gauta kenan ko ganyen gauta in ka samu ganyen gauta za ka yayyanka shi za ka yayyanka kubewanka ko ka goga irin magogi ko kuma waɗansu suna cire kwallon za ka tsaga ka ɗebe kwallon duka ya ma fi ban sha'awa ka tebe kwallon ka yayyanka daidai yadda kake so in manya kake so in kanana shi ma ganyen ka yayyanka inda yalo za ka yi kuma ka yayyanka yalo sai ka hada ka dora bisa wuta in ka dora bisa wuta za ka dan sa mai kanwa ka dan ka yayyanka albasa ka duba har dai ya nuna sai ka sauke to dama kata da ni tumatirinka tankwa attarugu mu nan bamu cika amfani da tattasai ba A tarugu ne muna ce mai kwakwishi to yana da kamshi sosai da albasan ka da citta wato kakaduro kenan da garlic in ka yayyanka tumatirinka ka yayyanka albasa ka nika tankwa da albasa da shi kwakwishi to da nake cewa wato tankwa kenan a tarugu. sai ka dora sanyanka bisa wuta ka kawo manja in kana son shi ja kenan in kuma farin kubewa kake so sai ka zuba um, normal mai frito kenan nan haka muke <laughs> cewa gana to sai ka ɗan soya shi da albasa ka kawo tumatirin ka zuba ka soya zaka iya kurkula kifi da dawa duka in kana so zaka iya sawa in baka so ba dole ba ne ka sa magi daidai ɗanɗano yanda kake so in ya haɗu wannan dage-dage ya haɗu dama ka riga ka zubge naman ka in kuma da kifi zaka yi amfani da shi sai ka zuba a ciki kin san nan muna cin kaguwa amma ba kowa ke son kaguwan ba to nan muna cin kaguwa muna cin katantanwa duk in kana so kowane kifi kake so zaka iya sa haka kowane irin nama kake so zaka iya amfani da shi to sai ka zuba ka dan rufe ta fasa saboda yayi laushi sai ka kawo dafaffen kube wannan sai ka zuba a ciki eh kaguwan so da yawa ni haka ina gamawa ma da nama ne in zabge wasu kuma suna zabge shi daban duk yanda kake so wasu kuma ma ba sa ma zabgewa in wannan dage-dage ya haɗu sai a zuba a ciki a motsa zai kinga akwai magi akwai daddawa so waɗannan romon duka za su shiga ciki yasa in kin zo ci kina zuƙa kai hmm. to kin daga yadda ake in ka zuba wanka kaɗan ya ɗan tafasa sai ka ɗan sauke tambaya na anan shine idan ka yi dage-dage wato ka haɗa shi miyan ya ɗayin fulo ne mm. idan ya soyu sannan ka ɗauko kube wanda ka girka kan ka sa kuɓewan za ka zuba kifinka da nama kin gane zai tafaso da shi ne kin ga roman su daddawa kayan kamshin zai shiga cikin naman ya dahu da shi sannan ki zuba kubewa don in kin zuba kubewa naman ki bai laushi ba ya dade kan wuta zai tsinki amma kin ga in komai ya haɗu cikin dage-dagen komai ya yi taushi ya haɗu kin ga kai wannan dage-dagen ma zan iya cin shinkafa da shi to lokacin zaki kawo kubewan ki zuba ciki sai ki bari ya dan tafasa kaɗan ba da yawa ba sai ki sauke miya ya haɗu kenan. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a dakace mu mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan maudu'in. A madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗansa Daniel Brown da abokiyar aiki na da ta na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra amina Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.